aya ta gaba وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙaruna uh, ya kasance cikin mutane annabi Musa alaihi salam uh, wannan kalmar ta tabbatar da cewa ƙaruna baya gefen fir'auna wato ƙaruna yana gefen banu isra'il tunda an ce min ƙaumi musa ƙaumi musa su ne banu isra'il wannan yana bambanta ƙaruna da kuma fir'auna wato kamar allah maɗaukaki yana mana misali ne da ni'imar da yakan yi bawa kuma ni'ima ta zan dalilin halakar dan adam komai kusancinka ga babban annabi idan baka dace da shiriya ba ba za ka samu shiriyar ba wanda wannan ya ba mu misalin sa a baya <clears throat> ta labarin abu abu talib ta labarin annabi ibrahim alaihi da wasu manzanni waɗanda na kusa da su suka halaka Dan ya nuna maka cewa shiriya ta allah ce to ƙaruna yana daga makusantan annabi musa alaihi salam wannan shine ita ce maganar allah ta baraka ta'ala iyakan abin da allah ya faɗa kenan amma in ka dawo ga littafan tafsiri za ka ga sun yi ta kokarin fassara wannan gaba me yasa aka ce karu ne yana cikin jama'ar annabi musa an ce dan baffan annabi musa ne wannan duka fassara ce ta malaman tafsiri babu hadisi daga manzon allah babu wani hadisi da aka samu daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam game da labarin karuna babu iyakar abinda ka ji a wannan sura yanda bayani ya zo a cikin alkur'ani iyakan abin da manzon Allah ya faɗa kenan babu hadisi ko da mai rauni daga bakin manzon Allah wanda ya yi magana game da labarin karuna saboda ka duk labarin da ka ji inda na karuna ne baya wuce malaman tafsiri sun ciro shi daga littafin banu isra'il ah, don haka za ka ga labarin ya yi tsayi da abubuwa waɗanda ba su da asali Eh, daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa na dan uwan annabi Musa alaihi salam dan sa ne akwai riwayar da take nuna ma babban annabi Musa ne akwai dai kusanci a tsakaninsu to babu shakka wannan alqur'ani ya tabbatar da shi wa kana yusamma almunawwar ana kiran qaruna almunawwar mai haske min husn sautihi bi taurati wato Allah ya bashi daɗin murya a lokacin karanta attaura kenan ya samu ilimi daga baya fa sai zama munafiki daga baya sai zama munafiki shine Allah sai Allah madaukake ya ce fabaga alaihim fabaga alaihim ya to sai ya ƙetare iyaka ya ƙetare iyakar Allah game da zamansa da 'yan uwa musulmai ya za a yi mutum ya zan ya ƙetare iyakan Allah ta wajen zama da mutane yana kasancewa ta mugunta ta mugunta ta keta don haka albagi yana ɗaukan ma'anar keta bilkibri wal uluwi idan mutum ya samu ɗaukaka ko ya samu dukiya to babu shakka idan ba imani ne tare da shi ba wannan dukiyar ko ɗaukakar sai ta sa ya ƙetare dokan Allah sai ta sa ya zama mugu maimakon ya zamanto mai alkhairi to amma akwai malaman da suke ganin fassaran wannan guri da Allah ya ce fa baga alaihim ya wuce iyaka ga yan uwansa kamar misali ibn hajar a cikin fathul bari a mujallar na shida shafin 322 wato girman kai da nuna ɗaukakansa shine abin da Allah yake nufi da cewa fa baga alaihim ibn hajar ya ce malamai suna cewa a duk tarihin duniya babu wanda ya fara jan tufafinsa a ƙasa banda ƙaruna wato shine mutumin da da ya ga cewar Allah ya bashi dukiya da ya ɗinka tufafi tufafin sai aka yi shi da tsawo in yana tafiya yana jan rigansa ko yana jan wandonsa a ƙasa ya nuna ƙasaita ya nuna isa to wannan shine albagyu ala bani isra'il Allah madaukaki ya gaya mana cewar ya bashi dukiya amma dukiyar ba a faɗi yawanta ba sai dai an baka misalin yadda za ka gane dukiyar ta isa Allah kake cewa atainahu minal kunuzi mun bashi dukiya na taskoki abin da sa aka kira ta taska saboda dukiyar banza ce ba za ta amfani shi a lahira ba atainahu minal kunuzi ma mun bashi dukiya na taskoki ma inna mafatihahu idan aka ce mafatihahu jam'u miftahin wa huwa alladhi yuftahu bihi al-abwab mabudi na buɗe kofa wajen da ƙaruna ya aje dukiyarsa Allah madaukaki yace ce mabudin kadai mabudai idan an tara latanu'u bil usbati yana dankare jama'a guda da za a tara mabudi na ɗakunan da ƙaruna ya tara dukiyarsa a sa mutane su ɗauka Allah ta wa ta'ala ya ce latanu'u bil usba al usba shine al jama'a za a samu jama'a da yawa kafin su ɗauki wannan mabuɗai ɗin kuma duk da haka zai dankare su a fassara malamai suna cewa al jama'a A akalla mutane arba'in kenan Allah madaukake yake faɗa wato mabuɗai na arzikin ƙaruna idan da za a tara su mutum arba'in ne za su iya ɗauka in ji Allah ta baraka wata'ala mabuɗi na arziki ba fa arzikin ba ɗakunan da aka ɓoye arzikin ƙaruna mabuɗin kurum idan an tara kayan mutum arba'in ne su ma Allah maɗaukaki ya ce latanu ubihim zai dankarar da su wato da ƙyar za su ringa tafiya in sun ɗauki wannan kiɗin nan ma Allah ya ce ba wai mutum arba'in kuma ma ko koramammu ba ulil kuwati masu ƙarfi a nemo kattai mutum arba'in su ɗauki mabuɗi na dukiyar karuna allah maɗaukaki ya ce duk da haka wata wannan mabuɗin sai ya dankare su malaman tafsiri suna cewa tuhmaru ala sittina baglin idan za a yi tafiya mabuɗin ƙaruna na dukiyarsa alfadari sittin ne ake ɗora musu alfadari sittin kasan kuma abinda dabba ta yi mutum ba zai iya ba alfadari sittin nan kuma sai aka ce to mutum arba'in wanda a wannan misali suke na tafsiri zaka gani a littafan tafsiri kusan duka Iska qala lahu qaumuhu to jama'arsa sun ce makaruna la tafrah kada kai takama inna allaha la yuhibbul farihin allah baya son masu takama wato kenan mutanansa an samu mutanen kwarai anan allah bai ce annabi musa alaihi salamu ba illa dai an gaya mana karuna yana cikin mutanen annabi musa suwaye suka yi makaruna nasiha mutanensa wato wannan ya nuna maka cewa ba annabawa ne kaɗai suke gabatar da nasiha ba kuma hatta shi ma manzon allah idan ka dubi tarihinsa za ka ga wani lokaci sahabbai sukan yi nasiha a gaban manzon allah don haka akwai masu tashi suna wa'azi a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yin nasiha jama'ar ƙaruna musulmai suka yi mai nasiha kaga wannan karantarwa ne gare mu yana nuna mana cewa duk ƙarfin mutum duk dukiyarsa idan ya kasance yana buƙatar nasiha akwai buƙatar ka yi masa nasiha kar ka damu da cewa kai baka da dukiya ya kamata in ka samu gaba da za a yi nasiha nasiha mai ma'ana ba cin zarafi ba wulaƙanci ka gabatar da nasiha nan gare shi saboda ita dukiya tarko ne dukiya takan sa wasu su tsira kuma dukiya takan sa wasu su halaka don haka yasa a tafsiri kamar al-Imam Sa'di tafsirinsa Taysirul Karim Rahman mujallal na biyar shafin 486 yace asali dukiya takan sa mutanen banza su lalace <clears throat> fa inna ni'amal kibar taziduhum asharan wa batara idan dukiya ta yawa to halaka mutum take yi tana da hadari to a cikin fathul bari ibnu hajar yayi magana a kansa ya ce a wannan lokaci kana yaskunu tinnisa ainihin birnin da ƙaruna yake zama ana kiran shi tinnis yana ƙasan masar yana wani tsibiri ne yana wani tsibiri a nan misra a egypt kuma har yanzu akwai wannan birnin yana port said wanda yana daga cikin tashoshin jiragen ruwa na egypt na alkahira <clears throat> ka dubi fathul bari mujallar na shida shafi na 322 kuma hakika ana cewa akwai a tarihi a wannan gurin an samu waɗanda sun iya tono dukiyar karuna din wanda duk ibn hajar ya yi magana a kai an samu wasu shugabanni waɗanda allah ya nuna musu hanyar da suka iya tono kaɗan daga dukiyar karuna mai Allah madaukaki ya a gaba وابتغ الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الله إليك ولا تبغي wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wato wannan ayar ita ke nuna mana ƙa'idojin dukiya idan mutum yana da dukiya ya rike wannan ayar kadai to zai tsira wannan ayar ita ce take karantar da kai ƙa'idar dukiya wata waɗannan masu nasiha suke ce makaruna na ɗaya abubuwa guda hudu ne wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah idan Allah ya baka dukiya ka nemi gidan lahira da dukiya na ɗaya kenan wannan ya shafi musulmi duk musulmin da Allah ya ba shi dukiya ya ga cewar hidimarsa ta yau da kullum babu lahira wannan dukiyar banza ce wallahi dukiyar banza ce ba ta da amfani a ce an baka dukiya amma a lissafin da kake batar da dukiyan <clears throat> ba lahira Kullum tunani a gina wancan a rusa wannan a sai da wancan a sayo wannan wannan hidima ce ta duniya <clears throat> cikin wannan lissafi shin akwai tanadin lahira ko babu bai zama baka da shi wanda shi ne su na fari abu na farko wanda duk Allah ya bashi dukiya lissafinsa na farko neman lahira domin wallahi abin da ka bayar don lahira shine kaɗai naka kana faduwa kana mutuwa an gama wannan dukiya ba taka bace ta magada ce shi kuma Allah idan da a ce yaran nan za su tashi su gina masallatai da dukiyarka wallahi baka da lada guda daya saboda su suka yi ba kai bane naka aikin ya kamata ka yi kafin ka mutu su kuma fa abinda suka yi sun yi makawunan su ne sai dai idan an yi sa'a su yi maka sadakatul jariya su haɗa kai a ce a yi wa baba sadaka wannan kuma in ka dubi yaran masu kuɗi nawa suke da wannan tunani da yawa idan uban ya mutu ma aka ce to ga shawaran a gina islamiyya za su ce a ba ku bi babanmu ilimi ba ai babanmu ya san Allah tunda kuka ga bai yi ba da Allah ku bashi ka ji mugunta ko babansu ya san Allah tunda bai gina islamiyya ba don me za a gina bayan mutuwar shi ba ba su kudin su su raba Allah ka samu samu guzuri a kiyama abu na farko ka nemi lahira da dukiya ka na biyu fa wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabo da Allah ya maka a duniya me ake nufi da wannan zaka ga mutum ya samu dukiya baya ci zaka ga mutum ya samu dukiya amma tufafinsa tsumma gidansa ba kyan gani abin hawa babu kuma ga dukiyar kaga wannan ya manta rabon duniya to wai don me Allah ya baka dukiyar idan baya son ka ci dukiyar don me zai baka wannan ita ce magana na ali yana gaya ma wani kazami ya ce yanzu kai in ban da shirme in allah bai son ka ci duniya don me ya baka so kar ka manta rabonka na duniya idan allah ya baka duniya ka huta kuma ba kai kadai ba iyalanka su ma huta na kusa da kai ya mora wannan to ka baka manta rabonka na duniya ba abu na biyu sai ce na uku wa ahsin kama ahsana Allahu ilai ka kyautata wa mutane makusanta kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka domin Allah ne ya baka yadda Allah ya baka waɗanda ke kusa da kai su ɗan mora ko da su ji daɗi ɗari bisa ɗari ba sai na ƙarshe wala tabgil fasada fil ardi kar ka yadda ka yi amfani da wannan dukiyar ka yi barna a doron ƙasa to ai abin da masu kuɗi ke yi kenan idan mutum ya ga ya samu dukiya sai ya ga cewar ai zai iya canza doka eh, saboda haka zai iya hayan mutane a daki wani a kashe wani a musguna ma wani a cutar da wasu galibin bala'in da muke fama da shi a ƙasan nan wallahi mugunta ce ta wasu mawadata saboda haka za a sai makami a bama 'yan banga eh, 'yan banga na siyasa saboda su je su kashe wasu a yi ta'addancin da duk za a yi duk tsiyar da kaga tana aukuwa arewa za ka samu wato wasu ne suke kitsata da wata manufa manufan nan tasu kuma ba wai don taimakon kasar ba kaga waɗannan nasihohi guda hudu in mutum yana da hankali idan mutum yana da rabo a lahira wallahi in mutum ya rike su duniyarsa da lahira duk za su yi daɗi inna allaha la yuhibbul mufsidina allah baya son masu barna to gashi an mana eh, na nasiha nasihar kuma ita ce makura don babu nasihar da za a yi wa mai kuɗi da ta wuce wannan da ta zo cikin waɗannan ayoyin wacce amsa ya ba su inna أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون نصيحة da aka yi makaruna bata amfane shi ba Allah ka tsare mu kala sai ce kuna maganan dukiyar ne duk akan ta ake wannan nasiha suka ce akan dukiya ya ce to ai dukiya ni na samu ne ta hanyar ilimina na samu dukiyar ne ta hanyar ilimina an ce masanin ilimin kimiyya ne kuma ba daga kansa aka fara ba don annabawa suke da wannan ilimi an ce annabi musa alaihi salam shi ne gaba ta wajen ilimin kimiyya annabi musa alaihi salam ya karantar da wasu makusanta wanda har da karuna <clears throat> wato suna da fahimtar ilimi tun a wancan lokaci <clears throat> yanda za a gano arziki da yake binna a kasa kasan har yanzu akwai wannan ilimi yanda za a gane wannan kasar akwai gold ko akwai fetur ko akwai wani abu to karu ne yana da wannan ilimi a da malaman tafsiri suke faɗa kuma hakika magana tana da alaka da yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa inna ma utituhu ala ilmin indi dukiyan nan na samu ne ta hanyar ilimi na kuma har yanzu akwai masu ba da irin wannan amsa yana ganin shi yana da ilimi iliminsa ne ya bashi to baka tunanin ilimin kuma waye baka Allah fa shi ke shirya sababi duk wani sababi da ka sani bai yiwuwa sai da tsarin Allah Shi ne sai Allah madaukake ce to awalam ya alam shin karuna bai sani bane anna Allah kad ahlaka min qablihi min alquruni kafin shi an samu ɗarurrukan shekaru waɗanda Allah ya halaka su waɗanda Allah ya halaka a baya ɗin nan man huwa ashaddu wa aksaru jama'a waɗanda Allah ya halaka a baya sun fi ƙaru na tsananin ƙarfi kuma sun fi ƙaru na yawan tara dukiya wanda shi ke gwada maka cewa duniya ta ga mutanen banza a baya ƙarunan ma fa Allah yake cewa to ai ba shi bane farko in ji Allah kafin ƙaruna akwai waɗanda sun fi ƙaru na ƙarfi sun fi ƙaru na yawan tara dukiya Allah ya gama da su shine sai Allah ya ce wala yus'alu an zunubihimul mujrimun a irin waɗannan ba a tambayan su wato masu laifi ne waɗanda ba a tambayan su me ake nufi da wannan me ake nufi da wannan wato in ka ji Allah ya hallaka kafiri to a lahira ba a mar hisabi ka san akwai mutanen da musulmai ne ba a musu hisabi sai gidan aljanna Allah ka samu ne waɗanda ba a musu hisabi ba tambaya da an taya ce ku wuce kawai to kamar yadda aka samu a gefen musulmai akwai kuma ta gefen kafirai akwai kafirin da saboda tsananin kafircinsa ba a mar hisabi wucewa wuta kawai yake to karu ne na cikinsu shine Allah ya ce wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun ba a tambaya game da laifukansu wato waɗannan masu laifin ya na nara bi gairi hisabin Allah ka tsare mu nasiha ba ta yi amfani ba me ce gaba fa kharaja ala qaumi fa kharaja ala qaumi fi zillati qala alladhina yuriduna hayata wato duk nasiha da aka yi makaruna ta amfane shi ba fa kharaja ala qaumihi sai ya fito yayi wata fitowa ta musamman ga jama'a fi zinatihi ya fito a cikin ƙawarsa a cikin kawa a cikin nuna karfin wadata da dukiya in ka dubi littafin tafsiri zaka ga bayanai daban-daban amma duk waɗannan bayanai ba su da ma'ana a ce maka an shirya 'yan mata dubu kaza sun hau alfadari maza kaza an samu waɗannan zinari an yi kaza wannan duk ma'ana Allah ya riga ya dunkula maganar Karaja ala qaumihi fi zinati ƙaruna ya fito ga jama'a fitowa ta ƙasaita fitowa na nuna mulki kaga wannan fitowar ai kai ma sani an nuna arziki ta wajen abin hawa ta tufafin sawa shine qala na yuriduna alhayata ad-dunya waɗanda ke sha'awar rayuwar duniya idan sun ga mai kuɗi yayi irin wannan fita to babu shakka zukatansu suna samun karaya ya laita lana misla utiya qarun ka ina ma a ce mun samu irin abin da qarun ya samu kasan wani zuciyarsa shi ya za a iya samu duniya kawai innahu lazu hazzin azim lalle karuna mai babban rabo ne yayi sa'a shi wani yana ganin samun kuɗi shine sa'a ba haka bane ba haka bane Allah madaukaki ya ce lokacin da karuna ya fito jama'a suna sha'awarsa kuma duniya tana son haka har yanzu zaka ga kafircin nan shine ake yabawa idan aka ce maka mai hali zai fito fitowa na kasaita to jama'a burin irin wannan rayuwa suke me Allah ya ce gaba wa qala alladhina utul ilma wa qala alladhina utul ilma wa lakum thawabun ولا يلقيها إلا الصابرون وقال الذين ilma العلم allah الله يباسوا ilimi. wato ilimi na addini sai suna cewa wailakum kai canku da har kuke sha'awan wannan rayuwar tir sawabullahi khairul liman amana wa amila saliha ai ladar da Allah zai bawa mutum a lahira ga wanda ya aikin kwarai wanda ya imani da Allah ya aikin kwarai wannan ladar Allah din tafi abin da karu ne ya samu mutanen kwarai malamai suke gaya ma waɗancan waɗanda ke sha'awar rayuwa irin ta ƙaruna suke ce musu aikai aikin kwarai kai imani da Allah ladar da ka samu a lahira wallahi fi duk wannan abin da ƙaruna ya samu wala yulqaha illa sabiruna amma fa bamu masu samu sai masu haƙuri wannan gaskiya ne babu masu samun wannan rabo na lahira sai masu haƙuri sai wanda ya haƙuri da wahalar duniya yaya hakurin yake ai za ka ga da yawa yanzu wannan haƙuri ne muka rasa an rasa haƙurin mutanenmu na da za ka ga sun fi na yau haƙurin talauci hakurin talauci in ka tafi karkara ka ga yadda mutanenmu ke zama a soro babu shimfiɗa babu tufafi wani ma zai eh, wuni zai kwana bakwai da kaya ɗaya ne a jikinsa kuma shi bai da buri yana ma Allah godiya ga wannan ni'ima to amma yanzu fa mutane da talauci a ba su ganin ya kamata a yi haƙuri ina rayuwar ta canza Allah madaukaki ya ce babu masu gamuwa da ladan lahira sai masu haƙuri Allah ka samu na cikinsu daga cikin labarai na ƙaruna akwai labarin da malamai hadisi suke inganta shi wanda shine kaɗai zan karanta wannan labarin yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba yana yana al-mustadrak imam al-hakim hadisin ya zo ta riwayoyi daban-daban ya zo da lafuzza daban-daban hadisin abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda ko shi ma abdullahi bin abbas labarin da ya bayar game da karuna bai jingina shi ga manzon allah ba illa dai ya tabbata dai daga abdullahi bin abbas kuma mun san waye abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to don haka yasa malaman tafsiri da malaman hadisi da yawa sukan ɗauki wannan hadisi kasancewar sahabin manzon Allah shi ya bada wannan labari abdullahi bin abbas ya ce lamma nazalati zakatu ala ata qarun musa fasalahahu ala kulli alfi dinarin dinaran lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta zakka ga banu isra'il annabi musa alaihi salam ƙaruna ya taho ya same shi annabi musa alaihi salam ya gaya masa cewa ga hukuncin zakka duk inda aka samu sule dubu ɗaya za a ba da sule ɗaya a sule dubu sai a ba da ɗaya yanzu kaga zakkar mu ba haka take ba zakar mu ta fi tsada akan zamanin shi saukin da aka yi mishi ya yi tsanani saukin da Allah Ta wata wata'ala ya mishi a ce duk sule dubu za a ba da ɗaya mu fa sule eh, arba'in ne za ka ba da ɗaya shi ne 2.5% a cikin arba'in ka ba da abu ɗaya to can a cikin dubu ka ba da sule ɗaya kaga sauƙin ya yi yawa wa kullu alfi shay'in shay'an duk wani abu da ya mallaka guda dubu ya dauki ɗaya ya bayar auƙala ko ya ce kullu alfi shatin shatan idan mutum idan ƙaruna yana da awakai dubu to a duk akuya dubu akuya ɗaya za a bayar kaga mu kuma fa akuya arba'in ne za a bada guda to a nan al'imamu tabari shi ma ya kawo labarin ƙaruna ɗin nan ya kawo shi a tafsirinsa kuma ya kawo shi a littafin tarihinsa saboda al'imamu tabari yana da littafin tarihi muhimmi sun ma'ata bai ta hoto ƙaruna ya tafi gida da ya zauna fahasabahu ya dinga buga lissafi a yanda Allah ya baka irin misalin dukiyar ƙaruna ka san mutumin na ya samu kuɗi to da ya buga lissafi ya fidda zakkan waje da kasiran sai ya ga zakkar kanta a duk duniya ba mai dukiya irinta in ya ɗauki wannan zakkar ma ya bayar to za su samu wadata sai ce kai gaskiya ba zai iya ba da zakan nan ba saboda haka sai kira banu isra'ila yanzu shi yana son ya wata dabara ne yanda zai wulakanta annabi musa ya zama yana da nashi faction faction na 'yan tawaye waɗanda ba ruwansu da zakka saboda ka sai ya samu banu isra'ila ya zuga wasu kuma ka san idan mutum yana da dukiya idan ya nemi ya kafa kungiya nan take zai kafa saboda kuɗi kawai za a raba wa talakawa ya su taru idan an ce ku zagaye gari kuna ihu sai su bi gari saboda kuɗin da za a ba su ya kira banu isra'ila ya ce musu inna musa kad amarakum bi shay'in bi kulli shay'in fa ata'tumuhu kun tuna shi Musa tun da ya zo duk abin da ya ce mu yi muna yi duk abin da Musa ya ce mu yi muna yi kun sani suka ce haka ne sai ce huwa al'ana da an yi ya'khudha min amwalina yanzu kuma dukiyar mu ma yake so ya kwace ku yi sallah ku yi kaza duk muna yi yanzu kuma dukiyar ta mu zai kwace suka ce anta na wa anta sayyiduna to dai kai ne babba muna sauraron ka famurna bi ma shi ta me ka gani sai ya ce to ni murukun an ji'u bi fulanatil bagi abinda nake so da ku ku je ku nemo karuwa dinnan karuwa wance fataj'alu laha ju'lan ku ba ta wani lada a yi tsada da ita za a biya ta kuɗi mai yawa Hubi bi nafsiha idan mun shirya wani gagarumin taro sai wannan karuwan ta ce anai Musa ya neme ta fada auha faja'ala laha ja'lan aka kira wannan karuwan dama akwai wata shedaniya ta gagara a gari mara kunya ka san ana samun irin su a garuruwa ba ta ganin kowa da gashi a kai to ita wannan aka ga shedaniya ce za ta iya cin zarfin annabi Musa alaihi salam kuma an biya ta eh, an sa mata lada kuma ta yadda musamman ata Musa sai karu ne ya zo ya samu annabi Musa alaihi salam sai ce mar inna bani isra'ila qad ijtama'u li ta'murahum wa li tanhahum bani isra'ila sun yi gagarumin taro ana jira ka zo ka ba da umarnin Allah dokoki kamar da aka saba a faɗa abin Allah ya ce da abin Allah baya so fa kharaja ilaihim annabi Musa ya fita ya inda aka yi wannan taro wa hum barahim min al-ardi sarari ne fili ne mai girma mutane sun haɗu annabi Musa ya kama wa'azi ya bani Isra'ila man saraka qata'ana yadahu kun san hukuncin Allah duk wanda ya sata za mu yanke hannunsa in ji annabi Musa wa man iftara jaladnahu idan mutum yayi ƙaryar zina ga wani to hukuncin kazafi ne za mu yi bulala wa man zana wa laysa lahu imra'a jaladnahu mi'a in mutum yayi zina ba shi da mata to bulala ɗari ne wa man zana wa lahu imra'a idan mutum yayi zina yana da mata jaladnahu hatta ya mutu za mu yi bulala har ya mutu aura jamna hukumu jefe shi hatta ya mutu hadda ya mutu wannan ya zo ta shakkan da limamu tabari ya yi ta wajen riwayar waɗannan kalmomi guda biyu to lokacin da annabi musa ya kawo irin wannan gaba a hudu hudubarsa a laccan da yake yi yana faɗin haka sai karu ne ya datse shi ya ce to ya kai annabi musa wa in kunta anta ko da kai ne kai zinan kenan za a jefe ka har ka mutu qala sai annabi Musa ya ce wa in kuntu ana koda ni ne qala sai ya ce fa inna bani isra'ila yaz'umuna annaka fajarta bi fulana to ai ga bani isra'ila nan suna korafin cewa wai ka taba lalata da karuwan nan wance qala sai annabi Musa ya ce ud'uha ku kirata fa in qalat in ta ce haka fa huwa kama qalat na yadda to kaga wannan kasada ce wannan kasada ce falamma ja'at lokacin da ta zo Kala laha musa nan musa ya ce ya fulana ya ke wance Kala sai ta ce labbaika amsa ina amsa kiranka Kala sai ya ce ana fa'altu biki ma ya kulu haula shin na nayi abinda waɗannan mutane suke faɗa na yi zina da ke Kala sai ta ce la wa kazabu ƙarya suka yi maka sai ta ce lakin ja'aluli ja'alan sai dai sun ban lada an shirya da ni ala an aqzifaka bi nafsi za a shirya irin wannan taro idan an zo in maka kazafi in ce ka lalata da ni fa wasaba annabi Musa alaihi salam sai ya zabura fa sajada ya fadi a kasa ya sujuda a tsakiyar taro wa huwa bainahum yana tsakaninsu domin babban kasada ce Allah ya tseratar da shi daga wata gaba na hadari saboda inda karuwan nan ta faɗa to babu shakka da ya tabbata ga nai Musa alaihi salam saboda shi ya hurta da kansa in ta ce eh na yadda fa auha Allahu ilai sai Allah ya mar wahayi yana sujuda din Allah ya ce masa muril arda bima shi'ita na baka dama kana iya sarrafa doron ƙasa ka bata umarni duk abin da kake so ƙasa ta yi za ta yi annabi musa sai ya ce ya ardu huzihi ya ke ƙasa ki kama su gaba ɗayansu fa akhadhatuhum ila aqdamihim sai ƙasa ta dare sai suka nutse zuwa daidai idanun sawu sun makala ya ardu khuzihim annabi Musa ya sake cewa ya ke ƙasa ki kama su fa akhadhatuhum ila anaqihim sai suka fada ah, ana cewa annabi Musa yana faɗi ƙasan na wato suna fadawa cikin ta kaɗan kaɗan har dai ta kawo ga ƙugunsu har dai ta kawo ga wuyansu <clears throat> to duk wannan lokaci Allah tabaraka wata'ala bai nutsar da su a take ba saboda ya to azaba gare su don haka idan annabi Musa ya ce ƙasa ki kama su sai ta kama kaɗan kuma in ta kama ɗin azaba ce mai tsanani da ƙaruna da jama'ar da aka shirya wannan makircin dukkansu ƙasar tana kama su suna ta cewa ya Musa ya Musa ya tadarrauna ilai ka taimaka ka cece mu anai Musa ya ce ina ya ardu khuzihim ya ke ƙasa ki kama su fantabaqat alaihim ana haka ya Musa ka tausaya shi kansa karuna ya ya roki Musa ka tausaya karuna eh, anai Musa ah, har dai Musa ya roki Allah ya ba da ƙasa ya ba ma ƙasa umarni wantabaqat alaihim sai ta ta haɗiye su lokacin da ta haɗiye su sai Allah ya ma annabi Musa wahayi ce ya yaqulu laka ibadi yanzu kai Musa ga bayina suna ya Musa ya Musa ya Musa fala tarhamhum baka tausayin su kaji Allah shine Allah sai ce masa amma lau'i yaya da au sun yi mantuwa ne maimakon su rika cewa ya Musa da sun ce ya Allah sai Allah ya ce ma annabi Musa lawajaduni qariban mujiba da sun tarar da ni na kusa kuma mai amsa kira wato ba wai Allah yana faɗa ga annabi Musa bane Allah yana gaya ma annabi Musa sun bace ai wanda halaka ta same shi ya kama cewa ya Musa ya Musa to har yanzu akwai irin su ya yi haɗari zai faɗi yana ya muhammadu ya rasulallah a'a ka kira allah ya allah ka agaza mana wannan shine aiki to shine allah maɗaukake saukar da wannan fakaraja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين تقبا قال الذين قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها ولا يلقيها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين wannan zaka samu a tafsirin al-Imam tabari wannan sura da kuma ayoyin da muke karantawa hakanan a littafin tarih na al-Imam tabari yana mujallar na farko shafi na 449 hakanan fathul bari mujallar na shida shafi na 322 ibnu hajar ya ce wa kad akhrajahu ibn abi hatim ibn abi hatim bi isnadin sahihin an Ibni abbas so kaga waɗannan malaman hadisi suna nuna cewa hadisin nan ya inganta amma zuwa ga abdullahi bin abbas sai da shi abdullahi bin abbas bai jingina magana saka manzon allah ba to daga cikin waɗanda suke karfafa labarin akwai ibnu taimiyya shi ma akwai littafin da ya rubuta da ake kira asarimul maslul littafin da ya rubuta saboda magana akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah menene hukuncin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta littafi kai. in ka dubi shafin 396 ya kawo labarin karuna wannan labarin ya ce wa ma ya dullu ala anna anbiya allahum an yu'aqibu man azahum bil halaki wa in azhara an-nadma tauba ya ce Allah ya ba mu annabawa dama idan mutum ya ɓaci annabi Allah ya ba wa annabin dama ya yi ukuba ga wannan ɗin koda ya tuba koda ya tuba Allah ya ba mu annabin damar ya yi ukuba gare shi so kaga kenan alamar sun yi nadama ko da dai ba tuba ba ce amma annabi Musa bai fasa ba ya dinga roƙon Allah sai da ƙasa ta nutsar da su ya ba shi ne ya kawo labarin karuna amma ta riwayar abdullahi bin al-haris bin naufal riwayar abdullahi bin al-haris bin naufal uh, ta ce anna karuna kana uzi musa wato dama shi karuna ya daɗe yana shirya mugunta ga annabi musa alaihi salam shi yasa allah madaukake ya ce fa baga alaihim wato karuna ya daɗe yana cutar da annabi musa alaihi salam wa kana ibnu ammihi dan baffansa ne fa balaga min azahu iyahu an qala li imra'atin bagi yana daga sharrin da karu ne dinga kulla ma annabi Musa ya shirya makirci da wata karuwa Izacta annasu indi gadan zan tara mutane gobe idan jama'a sun haɗu ta'ali sai ki zo wa sai ki ce inna musa rawadani an nafsi ai musa ya nemi lalata da ni falamma kana algaduwa shagari din wacce ta ma'an nasu mutane sun haɗu ja'at sai ta taho fasarat ƙarun sun maƙalat linnasi ta taho da ta samu ƙaruna sai ta yi masa raɗa a kan cewar za ta tabbatar za ta faɗi abin da aka shirya ɗin amma da ta tashi magana sai ta canza ta ce inna ƙaruna ƙala li kaza wa kaza ƙaruna ya ce in faɗi kaza da kaza wa inna musa lam ya kulli shay'an min haza kuma gaskiyar magana ita ce annabi musa bai faɗi komi game da wannan ba to anan riwayan nan ita tana nuna cewa annabi musa baya ma taron baya taron wato shi ƙaruna ya shirya taro ne don ya ɓata annabi musa a bayan idansa kamar misali taruka irin na 'yan siyasa kasan idan mutum ya taro mutanensa ne kaɗai a wurin eh, in ya jefu wani abokin hamayyarsa magana sai ta yi tasiri haka ƙaru ne ya shirya ya haɗa mutane mabiyansa sai ya kira wannan karuwar ya ce abin da nake so da ke ki yi magana a wannan taro ki ce a musa ya neme ki amma fa ba an kira annabi musa ba ne wannan riwaya ta biyu kenan saboda haka da ta zo sai ta ce ga abin da karuna ya shirya amma annabi musa bai faɗi komi ba labari sai ya isa ga annabi musa a ɗakinsa nan da nan wani ya garzaya ya tafi ga annabi musa da labari ya isa ga annabi musa wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab dama annabi yana annabi musa yana sallah a ɗakin shi wanda ya taho da albishir yana gaya masa ga sharrin da aka kulla maka fa kharra sajidan sai annabi musa ya faɗi ya sujuda ga allah yi ma Allah godiya kaga wannan ya nuna cewar manzannin Allah duka suna yin sujudu shukuri sujuda ta godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala faqala as-sujuda ta annabi Musa sai annabi Musa ya ce ai rabbi inna qaruna qad azani yace ya Allah qaruna dinnan cutar wanda yake min yayi tsanani wa fa'ala wa fa'ala wa balaga azahu iyahu yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza cutar wanda karuna yake min ya kai ga yanzu ga shirin da ya yi ya ɓata ni a taro shine nan take sai Allah ya wahayi ga nan Musa ya ce masa ya Musa inni qad amartu al-arda an tuti'aka na yi umarni ga ƙasa ta yi maka biyayya saboda haka duk abin da kake so ga ma kasa za ta bi umarninka annabi Musa alaihi salam shine sai yayi umarni ga ƙasa ta kama karuna da jama'a shi a lokacin da ƙasar ta fara kama su sun tabbata <clears throat> ba shakka sun halaka saboda sun fi kowa sanin waye annabi Musa alaihi salam sun san wannan ba zai gagari Allah ba ya Musa lana rabbaka an yunjina mimma nahnu fihi fa nu'minu bika wa nattabi'uka wa nuti'uka ka roƙa mana Allah ya sa ƙasa ta sake mu za mu yi imani da kai za mu bi ka ba za mu sake cutar da kai ba amma annabi Musa sai yana cewa khuzihim ya ke ƙasa ki kama su sai da dai Allah ya nutsar da su a ƙasa ɗin wannan riwaya ta zo ta hadisin eh, kitabun musamman alhafiz abdulrazzaq eh, yana cewa a riwayarsa a lokacin da ita wannan mata aka yi shirin za a ƙulla makirci da ita ƙaru ne ce mata hallaki ila an umawulaki wa u'utiyaki wa ukhallisaki wa ukhallitaki bi nisa'i zan baki dukiya zan ma hada ki ki zama cikin mata na abinda nake so da ke kawai zan shirya taron banu isra'ila in kin zo wannan taro ki ce ƙaruna ya yi zina da ke annabi musa ya yi zina da ke ya ƙaruna alatan ha musa an azaya idan mun shirya taro sai ki ce idan annabi musa ya taho sai ki ce kai ƙaruna me zai sa ba za ka hana musa ya dame ni ya fitine ni da zina wai abin da shi yake so kenan ta faɗa wa inni lam ajid al yawma tawbatan afdal min akziba min an akziba adu wal ukazziba adu wallah wa ubarri'a rasulullah lokacin da aka yi wannan shiri an biya ta an gama komi sai Allah ya juya zuciyarta sai Allah ya canza zuciyarta sai ta zama matar kwarai sai ta ji babu abin da take so a duniya kaman ta tseratar da annabin Allah kuma ta kunyata makiyinsa saboda haka sai da ta bari taro ya haɗu da ta zo sai ta ce ga shirin da aka yi da ita kuma ba gaskiya ba ne ƙarya ne to don haka sai Allah maɗaukaki ya ba mu labari ya amsa addu'ar annabi Musa alaihi salam manzon Allah eh, tabaraka wa ta'ala ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda sai muka nutsar da shi da gidan nasa a cikin ƙasa wato abin da ya faru lokacin da suka nutse lokacin da suka nutse dama ƙaruna ya gaya musu cewa annabi musa yana mana umarni muna bi yanzu dukiyar mai ke so ya kwace to da ƙaruna ya nutse da jama'arsa sai waɗanda suka saura suke cewa to yanzu kaga musa ya samu dukiyar ƙaruna shine sai Allah ya ce to dukiyar ma ta bi karuna in ka dubi yadda ayat ta zo fa kasafna bihi wa bidarihi al-arba da shi din da gidan nasa duk muka nutsar da su cikin ƙasa a wannan ya nuna cewar shi karuna ya mutu kafiri ya mutu kafiri wannan akwai inda Allah madaukake sake kawo labarinsa a suratu gafir aya ta 23 zuwa 24 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساهر كذاب كاغا الله يا هدا قارون da haruna da fir'aun da hamana kai da fir'auna da hamana da karuna an haɗa su wuri guda sai aka ce dukkansu sun ce ma annabi Musa masihirci ne makareci kaga ya gwada cewa duk sun kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala so babu shakka alkur'ani ya mana ishara da cewa karuna tubar da yake yi kafin ya mutu ba tuba kwarai ba ce sannan akwai hadisin abdullahi bin amri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita sallah man hafaza alaiha idan mutum ya tsare ta kanat lahu nuran sallah tana zama haske gare shi Allah ka sa sallah ta zama haske gare mu wa burhanan sallah tana zama hujja ga mutum wa najatan sallah tana zama tsira ga mutum a ranar tashin kiyama amma wanda bai tsare sallah ba fa lam yakul lahu nuran wala burhanun wala najatun sai Allah eh, annabi ya ce wa kana yawmal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana idan mutum bai kiyaye sallah ba a duniya Allah zai tada shi a lahira tare da ƙaruna da fir'auna da hamana wannan ya gwada cewa ashe waɗannan duk kafirai ne kaga kenan ko da ka ji labarin waɗannan hadisai akan cewa ƙaruna yayi yi nadama yana nema annabi Musa ya yafe mishi wannan nadamar ba ta amfane shi ba saboda nadama a lokacin mutuwa ba ta da tasiri irin wannan nadama ai fir'auna ma yayi ta saboda haka fir'auna har ma kalmar shahada yayi da ya tabbatar mutuwar ta zo to idan mutum ya tuba ga Allah a lokacin mutuwa a lokacin halaka wannan tubar ba ta karbuwa shi wannan hadisi na Abdullah bin Amr malaman hadisi sun rabu biyu akwai waɗanda suke inganta shi akwai waɗanda suke raunana shi to Allah madaukaki ya ce fakasafna bihi wa bidarihi al-arda mun nutsar da shi ƙasa da shi da gidansa fama kana lahu min fi'atin yansurunahu ba shi da wata jama'ar da suka ba shi taimako min dunillah wanda ba Allah ba wa ma kana min al-muntasirin sannan baya cikin waɗanda ke iya taimakon kawunansu wannan kalmar ta nuna cewar ƙaruna yana ta nutsewa tun daga lokacin har zuwa tashin kiyama wannan shine dalilin da yasa kaga malaman tafsiri suke faɗin haka wa ma kana minal muntasirin bai samu taimako ba ya gwada nutsewar nan da yake ta yi yasfulu kulla yaumin bi qadri qamatin hatta nafakha israfilu sura zai dinga nutsewa gwargwadon tsawon dan adam har zuwa lokacin da mala'ika zai busa kaho amma akwai malaman tafsiri da suke watsi da wannan kamar al al alusi yace daga zamanin annabi Musa zuwa yau idan dai aka ce kullum yana nutsewa tsawon mutum ai ya kamata a ce ya gama nutsewa kasan to don haka wannan babu hujja da aka samu ta ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah amma dai Allah ya nutsar da shi mai Allah ya ce a gaba وأصبح لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه ودند tamannau makanahu bil amsi jiya jiya suke fatan ina ma suna matsayin karuna sai gashi an waye gari ya kuluna suna cewa wai ka annallah suna cewa cabdi domin idan ka ce wai kalimatu takaririn da Allah ya halaka karuna sai masu sha'awarsu suna cewa cabdi Allah ya kan shimfiɗa arziki ga mutum wanda ya ga dama yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir Allah ya kan shimfiɗa arziki ga wani bawansa ya ta arzikin ga wani laula an manna Allahu alaina in ba dan Allah ya mana baiwa ya mana kyauta ya mana falala ba la kasafa bina da mu ma kasar ta nutse da mu wai ka layu la yuflihul kafiruna wai wato suna cewa caddi kafirai ba su tsira kaga jiya jiya suke fatan irin rayuwar na yau kuma suna ma Allah godiya Allah bai halaka su ba sai Allah madaukaki ya ce لا يريدون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة الله يجتو وانشان جدا اللاهرة دين نجعلها للذين لا يريدون علوا منا ساتني قد أن باسو سن أوكاكا fil ardi a doron ƙasa wala fasadin ba su san barna wal aqibatu lil muttaqin gida na ƙarshe wato aqiba ta ƙarshe dai tana ga masu kiyaye dokokin Allah man ja'a bil hasanati falahu khairun minha bil hasanati falahu man ja'a bil hasanati wanda ya zo lahira da kyakkyawan aiki falahu khairun minha zai samu ladan da yafi aikinsa wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ya zo da mummunan aiki fa fala yujza allazina amilu sayyi'ati ba a sa kayya ga waɗanda suka aikata mummunan ayyuka illa ma kanu ya'maluna face daidai abinda suka zan suna aikatawa Inna ladhi farada alayka alquran farada alayka alquran Allah ya ce ma annabi innal ladhi farada alayka alquran wanda ya saukar maka da alqur'ani fardul qur'an huwa inzaluhu wanda ya saukar maka da alqur'ani laradduka ila ma'ad lalle mai mayar da kai makomanka ne an ce Allah ya saukar da wannan aya ne a Juhfa lokacin da manzon Allah ya hijira ya bar Makka zai koma Madina manzon Allah ya yi hijira zuciyarsa na cike da sha'awar garin Makka manzon Allah ya yi hijira amma wallahi zuciyarsa tana sha'awar zaman makka saboda kai sa yana tafiya jifa jifa yana waye sai Allah ya ce masa wanda ya saukar maka da alkur'ani din nan a dalilinsa kake hijira zai mayar da kai makoma zai dawo da kai garin makka karka da mu qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda kace Allah shi ya fi sanin waye zo da shiriya wa man huwa fi dalalin mubin kuma waye yake cikin bata mabayyaniya wama kunta tarju wama kunta tarju kitabu min illa rahmatan wama kunta tarju an kitabu min إلا رحمة من ربك فلا تكن وما كنت ترجو أن الكتاب من رب إلا رحمة من ربك رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب بكزن كان تأمان زاء سوكر مادة da با النبي annabi bai taba tunanin zai zama manzo ba illa rahmatan min rabbika face kawai rahama ce ta Allah Allah ya zabe shi ya bashi manzanci shine sai Allah ya ce fala takunanna zahiran lil kafirin to karka yadda ka zama mai taimakon kafirai sai ya ce wala yasuddannaka an ayatillah ودعوا wala ya naka an ayatillah karka yadda wani abu ya raba ka da ayoyin Allah ba da unzila ilaika bayan an saukar da su gare ka wad'u ila rabbika ka rika kira zuwa ga addinin Allah wala takunanna al mushrikin kuma karka yadda ka zan cikin masu shirka da Allah a ƙarshen sura sai Allah ya ce ma annabi Muhammad شيء a ƙarshe Allah ya ce masa wala tad'u ma Allah ilahan akhar kar ka yadda ka kira wani abin bauta tare da Allah idan Allah zai gaya ma annabi wannan a ƙarshen sura ayar ƙarshe kar ka yadda ka yi shirka da Allah to kaga kenan mun fi cancantar mu ɗauki wannan umarni la ta da Allah an akhar la ilaha illa huwa ba abin da ke cancantar abota mu face Allah kullu shay'in halikun illa wajhahu komai ka sani dukkan komai mai hallaka ne in banda zatin Allah da fuskarsa wannan ita ce fassarar aya mafi inganci kamar yadda al ne gabatar yana majmu'u fatawa rasailihi mujallal na takwas shafi na 180 komai ka sani a duniya mai halaka ne in banda zatin Allah da fuskarsa lahul hukumu hukunci yana ga Allah wa ilaihi turja'un makomarku tana gare shi wato ga Allah ake mayar da mu gaba daya Allah madaukaki ya karba mana ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai subhanallazi asra bi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير